بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta asabar wacce take safiya ce ta 22 ga watan safar a wannan shekara mai tarin albarka ta 1431 wacce ta daidai da shi daga watan biyu shekara ta 2010 za mu ɗora yadda muka tsaya a karatu wannan littafi mai albarka mu waɗa na imam malik ibn anas wanda yake wannan shine karatunmu na goma sha uku in ban manta ba darasi na goma sha uku a babin da ya shafi babin rabon gado kitabul fara'il a karatuttukan da muka yi malam ya mana bayanin kasafi da ake baima kowa da kowa tun daga kasafin ɗa na asul ya ce babu mirasin sul babin da zai yi bayanin hukuncin gado na ɗa ɗan kuma lissulbi na tsatso domin akwai ɗan da yake ba na tsatso ba kamar wanne eh a na tsotso ne mana sai dai lamai kuma ladan shar'an wani maulul mautik eh mai ɗakin ka ce take shayar da ɗanka kun gano wannan sai aka kawo wani ɗa ko wata ɗaya daga wani gida aka ce do Allah a shayar da ita ko dai ka karbi kuɗi a matsayin kasuwanci ko kuma abin nan e mutum ya taimaka wannan dan nawaye na wancan ne kuma danka ne minan raza'a danka ne na wurin shayarwa domin kai ka shayar da shi ta sanadiyya ka ya samu nonon da isha. kun gano wannan saboda haka in mace ce haramun ne ka aure ta ya mace da aka kawo gidanka mataka ta shayar da ita haramun ne ka aure ta wani ɗanka a ah, aiwa aka wata kuma yana raza'a ai yan shi ce ta wurin shayarwa kamar yi a ina so ku dinga wani magana a cikin abin da na faɗa kamar yi a cikin ɗan kishiya

ba ɗa ne na tsatso ba saboda ɗa ne na shayarwa ka ce ta shayar da shi kun gani ko kuma ita matar ce ta rasu ta bar 'ya'yanta biyu da ta haifa da 'ya'yanta biyu da ta shayar da su kun gani an kawo mata su ta shayar da su yanzu ta zama uwarsu ta me ta shayarwa za su gaje ta ba za su gaje ta ba domin sunan babin babu mirasul walidi lisul ɗa ne na tsatso wanda yake kai ka haife shi Shi ne malin imana bayanin gadon da zai ci daga wurin iyayen shi da kuma gadon mata a wurin miji da gadon iyaye a wurin ɗansu da dai sauransu aka ci dogon lokaci ana bayani na abin da ya shafi gadon wani a wurin wani gadon wani a wurin wani da wani da wani an suka yi tarayya duk waɗannan hukunce-hukunce da aka ambata hukuncin baya tabbata a ɗauka a basu sai kuma an sami irtifa'ul mawane kamar yadda abin nan yake cewa nasiru sa'adi wala yatimul hukumu hatta tajtami kullu shirot wal mawani'u tartafi wala yatimul hukumu hukunci baya cika cicip a ce wani hukuncin da aka yi mai an zartar da shi kun gano wannan hatta tajtami kullu shurut har dukkanin sharuɗan da ake nema sun cika cicif duk sharaɗi sun cika wal mawani'u tartafe abubuwan da ke hanawa kuma a zartar da hukuncin an neme su an rasa to sannan sai a mai hukunci na abu kaza misali daga cikin abubuwan da ke sawa a ci gado akwai mai ma'ana asbabul miras kenan ɗayan abubuwa guda uku asbabu mirasal wara salasa nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'da huna lil mawarith sabab guda uku kenan wannan sune dalilan da ke sawa a ci gado kun gano wannan yawwa sai kuma ga zo na biyu abubuwan da ke sawa abin nan rukunai na cin gado sun cika sharuɗa na cin gado sun cika yanzu mai rage ba sai cin gado ba sai ce irtifa'ul ne abubuwan da ke hana cin gado kuma an neme su a rasa domin ko da bayan ka cika sharuɗa mutum ya cika sharuɗa sai aka samu kuma mani'u minal ne wani abu ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana cin gado to mutum goma zai ci gadon ba to waɗannan darussan da za mu fara daga yau a cikin wannan littafi mai albarka za su fara magana ne a kan mawani'ul earth abubuwan da ke hana cin gado kun fahimci wannan قال رحمه الله عز وجل باب a halin milal, babin da zai mana bayanin gadon ma'abota addinai daban-daban za su ci gado ko ba za su ci gado ba addinai masu ƙarfi waɗanda suke daga nan kuma wasu suka watsu a ƙasansu gudano ne wane don ne nan ahalli kitab su ne da yahudun nasara ɗin da musulunci uku kenan su kenan kun yi shuru eh kowa yana so ya faɗa kuma yana shiru innal ladzina amanu wal hadu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabi'ina wan nasara wal majusa wal ladzina ashraku nau kenan kai kana ina ka hudu guda shida kenan sai ka hada da ta jafiya wa ma yuhlikuna illa dahar 'yan dahariya sun zama nau kenan bakwai to duk wani kamiyamiya na addini za ga yana da alaka da ɗaya daga cikin abubuwa guda bakwai ɗin nan ko dai zama ne yana da alaka da musulunci shine innal ladzina amanu wal ladzina hadu ko ya zama ne yana da alaka da yahudanci na ladzina amanu wal ladzina hadu sabi'ina ko da sabi'anci domin shi sabi'anci kamar da malaman tafsiri suke ne wurin shi an kamfato yahudanci aka kamfato kiristanci sai aka kirkiri sabi'anci kun gane wannan ko kuma wasu mutane da ke bautar aljanu da dai abin nan mala'iku da sauransu ina inna na amanu wal na hadu wa sabiina wan nasara wal majusa wal na ashraku inna allaha yafsulu bainahum yawm al qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid kun ga wannan ku hajji kenan dole ya zama ka kware akan abin da ya shafi al'adiyan sanin addinai to waɗannan addinai da aka ambata guda bakwai da ayar surat lajasiya an ka kamar yadda na faɗa an ka dubi sauran addinan to suna faruwa ne da wannan duk wanda ka bishi ka bishi ka bishi maguzanci ne harkar zai na ashara ko kenan kun gane wannan ko wanda yake su kawai arnancin suke in kuma majusawa ne da sauran ɗebe-ɗebe irin nasu ko yahudanci da sauransu to babu mirasi ahalil milal babin da zai mana bayanin gadon ma'abota addinai daban-daban shin mai wannan addini zai ci gadon mai wannan addini kun gane tambayta wannan shine abin da za mu tattauna abin nan akan a karatunmu na gado a gajeren misali tauraron ka zai iya hararo maka nan najeriya akwai musulmai akwai nasara kiristoci akwai wasaniyun wanda yake su akwai wallazi na ashara ku kenan kun gano wannan da kyau ko dirje kar mu tsaura mu tsananta mu zurfi a cikin maganar su ma yahudawa da kirista ana kiransu wallazi na ashara ku kamar yadda duk mai bibita ta darasin mu na tafsiri an sha maimaita waɗannan bayana Allah ta'ala ya kira su da sunan mushrikai duk da cewar a wasu wuraren ya raba mushrikai daban su kuma daban yace lam yakun allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina kaga an raba ahlil kitabi daban mushrikai daban a cikin suran ma da innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina a ganin ma an sake raba kafin abin nan yahudawa daban mushirkai daban la na shaddan nasi adawata lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladina amanu alladina qalu inna nasara kaga an raba mushirkai daban nasara daban yahudawa daban ku gano wannan da ke ko ya ayyuhal ladina amanu yake cewa abin nan ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا يختص برحمة من يشاء ولا ذو الفضل العظيم أرب مشركين دبا يهودا ودبا أما آية سورة التوبة ستهاد أسقى بعدها وقالت اليهود wannan uzairu ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudawuna qala alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahidan la ilaha illa subhanahu amma yushrikun duk sai aka ba su sunan sa na yanka su ne mushrikai an gane wannan da kyau ko ka ba sai mun yi dogon bayani a nan ba nan za a yi bayani dai kawai abin da ya shafi gadon ma'abota addinai daban-daban musulmi zai ci gadon nasara nasara zai ci gadon musulmi kun gane musulmi zai ci gadon wasani ba ma guje ba ma guje zai ci gadon kirista kirista zai ci gadon bai hude ko ba shi ne ahalul milal ba eh nam domin tambayar anan mata rajulun an abin masihi wa ibnin yahudi wa mura'atin wasaniya ya za ka raba wa bani muslim mutum ne ya rasu mata rajulun muslim mutum ne musulmi ya rasu ya bar abin nan an binin masihi ya ba ɗan shi kirista wabanin yahudi da kuma wani ɗan nashi bai yahudi wabanin muslim da wani ɗan musulmi wa mara'atin wasaniya da matashi kuma ba magujiya shi da ya musulunta bai san abin nan ba kawai dai gashin nan dai kwakyara ya za ka raba gada قال عبيد الله بن يحيى الليثي رحمه الله عز وجل حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة كنا عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كنا هكذا حديث حديث البخاري ومسلم wani hadisi bukhari da muslim sun raito shi قال يتي حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي wanda yake rawi ne na muwadda wanda irwaito muwadda ne a wurin baban shi Yahya ibn Yahya al-Laythi yake cewa haddasani Yahya an Malik babana Yahya ibn Yahya al-Laythi ya karantar da ni wannan hadisin daga Malik an ibn Shihabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri babban malamin hadisi imamun sikatun faqih shi wannan sikatun ne kaga shine muntaha kenan na abin da ya shafi sik abin nan ta'adil akan abin da ya shafi hadisi ko kuma a ce amirul mu'minin fil hadis kamar da al-imam sayyuti ya faɗa a farko farkon alfiyatul sayyuti cewar amirul mu'minina shine kan gaba to shi imam ne ma shi muhammad ibn muslim الزهري امام imamu ثقه فقيه غا ga hadisi ga با ba hadisi ne zalla ba كما kuma ني ne zalla ba kun gane wannan da kyau ko domin akwai wanda yake hadisi ne zalla zai iya koro maka hadisai da isnadin su filla filla amma istikhraj al-ahkam al-fiqhiyya a cikin hadisan kuma sai neme ga gare shi kun gane wannan da kyau ko akwai sosai da sosai an kana karatu sun hadisi zaka same su to wannan abin nan imamun ne daga cikin almajiran shi akwai imam malik ibn anas imamu darul hijira daga cikin almajiran muhammad ibn muslim az-zuhri ibn shihab a gani ai ku kasan an karantu an ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu an an ali daga ali ibn husayn dan husayn ibn ali dan ali shi wannan aliyu na biyu shine ibn abi talib amma ba ya haibu ne haibu a rubuta ba na dai fito maka da aliyu bin abi talib ne mana aliyu bin abi talib yana da ɗa daga yana da ya'ya daga cikin yayan shi akwai wa akwai hussein akwai kuma wa eh akwai hassan akwai kuma wa shine wannan ai eh akwai muhsin barakallahu fik akwai muhsin akwai kuma akwai umar yawwa ba mun yi shi ba a kitabul akika ko shi hussein din wanda yake kani ne na hassan kun gano wannan shi hussein kani ne na hassan ba wai tagwaye ne aka haife su su biyu ba ba ya zo da sunan shi hassan da husaini an haifi hassan ne da shekara guda sai aka haifi husaini da aka haifi hassan sai ali na abi talib ya sanya mai suna harb yaki in ba ka yi ba muri ka gane ko sai masallan ya sa mai abin nan a hassan ko dai harb ko huzun ɗayan biyu sami kyan zato na harb ne sami da aka sake haihuwan wani sai sanya mai suna harb ɗin dai sai ali ana salama ya canza ya ce hussein wannan to a gaba wa'in ka haifi yan uwa tagwaye biyu a cewa sun zo da sunansu su asalin su Hassan da Hussein din shekara ɗaya ne tsakanin an haifi wannan da shekara guda sai aka haifi wannan to shi Hussein din wanda mabiya addini shi a suka kashe shi a Kufa shi kuma yana da ɗa sai ya sanya ma ɗan sunan baban shi shi ne Aliyu shi a kira Zainul Abidin ka gane wannan da ke ko shine zainul abidin shi ma wannan fadil ne ka yana da ibada sosai da sosai siƙa ne ba shi da alaƙa da shi an ci la kusa wa Lata nesa kun gane wannan aliyu zainul abidin amma a cikin a'imma da shi a suke lissafawa kusan shine na Aliyu bin abi talib na farko hassan na biyu husaini na uku shine na hudu duk da cewar gaba ɗaya a kuma suna komawa ne daga tsatsan Hussaini. ibn abi talib an cire su daga tsatsan alhassan ibn ali duk da cire shi ma ya haihu kuma shi ne babban ɗa amma kun san abin da ya faru ne saboda shi alhassan ibn ali ya yadda ya sauka ya bar mu'awiyatu bin abi sufyan ya ci gaba da shugabanci saboda jinin musulmai a daina zabar da shi shi yafi maslaha da a ce shi ya zama shugaba haka ne ko ka bane da ka zama sarki ko ba mutum guda a cikin garin ba ƙara ko haƙura wani ya zama sarkin ba rayuka sun tsira to hakan shi ne ya faru to daga nan kuma sai ya bata da shi'a daman shi'a sun daman bai san da su ba ba su da alaka da shi Allah ya sauke kuma shi'a zaka suna cewa wai suna suna ba sa yin ruwaya daga wurin a'imma na shi'a abu ne daga wurin daga malaman wannan duk alama ne da ke nuna su jahilai ne inda sun yi karatu da sun sani domin shi wannan aliyu bin hussein bin ali bin abi talib ba yana cikin ahlul baiti ba abdullahi dan abbas wanda yake hibaru hazil umma to so ma ahlul baiti din eh su ne ta ko ta ina to kuma a cikin malamai da ake yaushe za ka ji an yi karatu baka ji an kira sunan abdullahi dan abbas ba yaushe ya karatu ba an kira suna Ali bin Abi Talib ba to amma da yake fi qulubihim maradun fa zadahumullahu marada an Ali bin Abi Talib an Ali bin Husayn bin Ali an Umar bin Uthman bin Affan Umar bin Uthman bin Affan haka na ku yake kabde shi babu wanda nashi aka rubuta amru eh shi Uthman ibn Affan Salisu khulafa'ir rashidin yana da 'ya'ya daga cikin 'ya'yan nashi akwai umar ainihin da mai kenan da rufu'a akwai kuma amuru wanda yake a gaban ra'un akwai wawun inda ya gaban ra'un an sanya wawun sunan wannan shi shine wasalin nashi karka ce ai ba wasali ne da zaren gaban ra'un kaga an sa wawun sai ka ce amuru da zaren kaga babu wawun sai ka ce umar shine wasalin yana da 'ya'ya guda biyu ɗaya sunan shi Umar ɗaya sunan shi Amru shi Uthman bin Affan waye a cikin su ya rubuto wannan hadisin wasu suka ce Umar ne wasu suka ce Amr ne mana an sami abin nan kenan ko dai wurin marubuta sun cire wawun ko sun ƙara ko sun abin nan ko kuma a ruwayar Malik wanda haka suka faɗa suka ce a sabit an Malik shine Umar bin Uthman kamar da ishi haya ibn ya haya laisi ya ruwaito shi an usamata bin zaid daga usamatu dan zaid al bin al anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yarithul muslimul kafir musulmi baya cin gadon kafiri kun gano la yarithu almuslimu alkafira walal kafiru almuslima la yarisu baya cin gado almuslimu musulmi gadon wa alkafira wanda yake kahiri walal kafirul muslim hakan nan kafiri baya cin gado musulmi Allah shi ke yi. wannan al aljinsiyya ce dukkan musulmi baya cin gadon dukkan wanda yake kafiri Allah shi ke قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب mun sha maimaita imam malik ibn anas yakan kawo hadisi ɗaya ko biyu a cikin babi sai biyo shi da maganganun sahabiyar tabi'ai ba wai dan babu waɗansu hadisan ba kun gano wannan domin ya nuna maka cewar wannan hukunci an yi shi bayan a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da shi ma haka hukuncin ya ci gaba ma'ana hukuncin bai zama mansukh ba shi yasa kan ga yakan biyo shi da maganganun sahabai da tabi'ai sosai da sosai domin ya nuna maka har zamanin sahabai haka abin yake ko abin ma ya zama muntashir ya watsu kowa ya san shi ba wani abu ne da za a ce ɗaiɗaikun mutane ne suka san shi ba kun gano wannan da kyau ya ce wa an malikin kuma imam malik ibn anas ya karanta da ni wani hadisi in ji haya ibn ya haya allaisi an ibn shihabin daga malaminsa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wanda yake umar ibn abdul aziz da ya buɗe ma'aikata ta tara hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa a matsayin kwamishina da zai dinga shi zai jagoranci al'amuran duk inda hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam suke hukuma yanzu ta bude board da za a ta bude commission da za a da za a tattara su to kaga an gaje ka ɗibi wani wanda yake yana jan baki baki yana jan shi haka za a dinga tara mai hadisan ƙarya yana zubawa ko ba haka yake ba to amma da haka da ko ahalul zikiri ma'abota abin sai aka ba su umar ibn abdulaziz kenan sai ya ba shi muhammad ibn muslim az-zuhri shi sa almama imam sayyidi yake cewa awwalu jami'in li hadithin wa asar ibn shihabin amirul lahu umar farko wanda ya fara tattara hadisai da al'asar wanda ya fara tattarawa a hukumance ba wai kowa ya je tattara na gidan shi ba ko na iya littafinsa ba a'a ya zama na hukuma ce ta ɗauki nauyin abun shine ibn shihab ibn shihab ne ya fara amir lahu umar wanda yake umar ibn abdulaziz ne ya umarce shi ya ce haka an ali bin abi talibin daga ali bin abi talib eh an ali bin hussein bin abi talib wata nuska ya kawo haka isnadin na farko ya kawo naka ya kawo mal umar naka ya ce eh to kun ga hadisin daman ko dai zama mutasil ko ya zama ghairu mutasil idan muka karanta an ibn shihab an ali ibn abi talib ibn shihab bai riwaya a wurin ali ibn abi talib ba eh wannan zai zama wa hadisin illa saboda ibn shihab bai riwaya wurin ali ibn abi talib ba to amma idan muka jama'a da riwaya da ke ku sai zama a wata riwayar kuma a wata nuskhar ba a wata riwayar ba wata nuskar a wani bugun domin wannan saɓani ne na na bugu in ba haka ba da malamai sun yi maganganu sosai da sosai akan shi sai zama na ana ali bin husainin bin ali bin abi talib kun gano nan da ke ko <coughs> qal shi ali bin husain din kenan sai ya ce a ba mu kai wurin ba ana ali bin abi talib annahu akhbarahu shi ali bin abi talib ya baima ali bin husain labari wani labari ya ce inna ma abun sani kawai shine adatul hasri a fannin balaga a usul fike suna kiran shi abin a usul fike suna kiran shi hasar a balaga suna kiran shi kasuru ya ce inna ma warisa abu talibin abin sani kawai wanda ya gaji abu talib shine aqil da talib su kaɗai suka gaji abu talib alifa shi musulmi ne mana abu talib mahaifin wa kenan mahaifin aliyu bin talibin ya mutu akan addinin gargajiya haka ya fada ice wala kada almintu bi anna dina muhammadin min khairi adiyan albariyati dina laulal malamatu aw hadaru musabbatin laujatini samhan bidhalika yaqina ya ce wallahi na san addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min khairi adiyanil bariyati dina shi yafi kowanne addini da ke bayan ƙasa wannan na san wannan sai ce laulal malamatu wallahi da ba din zargi ba aw hazaru masabbatin ko gudun zagi ni samhan bi zalika yaqina da ka sami da dade rai na ba addinin naka amma za a ce na ba addinin yara za a yi ta zagi na a gari a yi ta cewa dattijo da ni kaza kaza kaza kaza haka ya faɗa an kana son ƙarin bayani ka duba tafsirin wahum yan hauna anhu wa auna an wa yuhlikuna illa anfusahum wa yash'urun cikin suratul an'am mun yi wannan bayanin sosai da sosai da muke tafsirin sura da imam al-qurtubi ya kawo abiyat masu tarin yawa da annabi Sallam yake cewa abinna ali abinna abu talib ne yake cewa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka bayyana duk abin da kake so fasda bi amrika ma alaiha ghadadatin bayyana fasakon duk abin da aka umarce ka Kar ka ji shakka kowa in ji shi abu talib yake faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya faɗi duk abin da zai faɗa babu wanda ya sai taɓa shi a garin nan su abu jahal su abu lahab duk abu talib ya zare takobi ce duk wanda ya taɓa mashi ɗa zai bi ta kan shi amma shi dai ba zai yi addinin ba gano da kyau ko shi ba zai yi addinin ba domin yana yi za a ce ba addinin yara addinin samari addinin gashi addinin gashi Allah ta'ala ce wa hum su din nan fa yanhauna an suna hanawa a taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum kuma su din dai auna anhu suna nesa da shi suna hanawa a taba shi kuma suna nesa da shi su din kuma ba su sun karba abin da ya zo da shi ba wannan a shi na ka kashe can karatun kamar ya a ah. Ah. Ah, ba shi ba ne shi wannan ya musulunta wannan ya musulunta ba wancan ba ne da ana ya ce ko yana runguma da ka'aba sai an kashe shi kako san wanda mazala ya yake mai wannan hukuncin cewar duk inda aka same shi a kashe shi ko yana rungume da ɗakin Ka'aba ba wai yana cikin garin Makka ba kasan man da khalahu kana aminan kun gano to ko yana rungume da ɗakin Ka'aba yi mummunan magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bane wannan wannan ya musulunta amma bayan abu talib bayan rasuwar abu talib kun gano wannan da kyau ko bayanin da muka kawo wannan sai nuna har dai zuwa cewar abu talib ya rasu akan addinin gargajiya mun lokacin da zai rasu ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare yake cewa qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda yace ya am ya kai kawuna ya kai baffana ka ce la ilaha illallah kalimatun kalma ce daya uhajju laka biha inda zan kafa maka hujja da ita zan tsaya maka da ita a gaban Allah kaga bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yi zakka ba bai yi komai ba amma in dai ka faɗe ta zan tsaya maka da ita a gaban Allah sai sa Abu sai suka ce a targabu an millata Abdul Muttalib yanzu Abu Talib ka bar addinin Abdul Muttalib addinin kakanninka za ka bar addinin iyaye in ya faɗa haka ya faɗa ya faɗa sai su kuma su ce yanzu za ka bar addini har da ya ce kyale ne mutu akan ya mutu akan addinin iyaye Allah shi ke yi to shi Abu Talib din ya rasu ya bar 'ya'ya daga cikin 'ya'yan shi akwai Talib wanda yake da shi ake mai alkunya ake cewa Abu Talib kun gano wannan akwai Aliyu wanda yake Rabi'u khulafa'i Rashidin akwai kuma Aqil nawa kenan uku to mu tsaya iya ukun nan ya rasu ya bar 'ya'ya uku ɗaya musulmi ne shi ali bin abi talib sauran kuma biyu a lokacin da shi mamacin ya rasu ba ake magana a lokacin da biyu ya rasu da aqil da talib ba musulmai ne saboda ka shi ali bin abi bai ci gadon mahaifinsa ba domin shi musulmi ne mahaifin nashi kuma wasani ne bai ci gadon shi ba shi yasa yake cewa tarakna mun bar rabonmu fi sha'ab a can cikin kwari domin gidaje na su banu hashim yana kwari ne ai in ka lura wadi ne gairi zai zar'in kun gano wannan ko mun bar kasar mu a can domin wani kaso za mu ci musulmi baya gadan wanda ba musulmi ba to amma daga baya shi abin nan ya rasu abin nan ya musulunta shi aqil din ya musulunta shi za ka je gana ai abin nan alu aqil jama'ar gidan aqil suna cikin ahlul baiti wanda yake jama'ar gidan abu lahab ba sa cikin ahlul baiti duk wanda yake tsatsan shi ko da shi musulmi ne yanzu tsatsan shi yana koma ga abu lahab ne baya cikin baya cikin ahlul baiti ma'ana baya cikin waɗanda za a ba su abin nan khumsi wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walizil qurba baya cikin waɗanda za a ba su wannan saboda abu lahab ɗin ya musu watsi da shi Allah shi kyauta kafirci ba shi da kyau قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له من يرثها فقال له عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها ثم أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرفها أهل دينها إيه yana so da ya ci ya ga ta bari da yawa kenan wa ni an malik yake cewa kuma dai imam malik ibn anas imam darul hijira ya karanta da ni wannan hadisi an yahya bin sa'id daga malamin malik yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari qadul madina yana cikin alƙalan da ke garin madina an suleiman bin yasar daga suleiman ɗan yasar anna muhammad bin ash'as akhbara lalle muhammad dan ash'as ya karantar da shi cewar anna ammatan lahu wata innashi yahudiyatan behudiya ce au nasraniyatan shakku ne mina rawi ko dai nasara ce kirista ce mishan da musulmi tuwufiya ta rasu ta mutu wa anna muhammad bin ash'ath lalle shi muhammad bin ash'ath wanda yake malami ne na suleiman bin yasar zakara zalika li umar bin khattab ya faɗa ma umar dan khattab wannan labarin yana da wata fa'in na tara su kuma bai hudiya ce ko kuma ba nasariya ce wa ƙala lahu sai wa umar bin khattab tambaya ce man ha wa zai ci gadinta kun gane tambayar fa ƙala lahu umar bin khattab sai umar bin khattab ya ce ya yarithuha ahlu diniha yan uwanta a addinin ta su za ci gadinta. su wasu su gadanta kun gano wannan ba wai ahalu duniya masu gadanta ne kawai za a je a ɗibi dukiyar sai dan an rasa kowa sai wani hukuncin kuma na daban amma yan uwanta da suke yahuda ko nasara su wasu ci gadanta kamar yadda muka karanta alibi na bai ci gadan ba kun gano wannan amma yan uwan abu talib din a addinance a da abu da talib su suka ci gado din kun bayanci wannan da kyau ko shi ba wancan labari da muka karanta na Ali bin Abi Talib shi abu ba sai yadda da shi ba shi abu sai da ce Abu Talib ya rasu ba musulmi ba wato kullun akwai kidahumanci a zukatan mutane kaga wannan kaga wannan da kyau ko su sun dauka mutum mahaifin shi ko ɗan shi ya zama ba musulmi ba na kasa ne gare shi eh kuma ba san tsari ne na Allah ta'ala domin ya nuna maka mallaka shari'a a hannun shi take ba a hannun kowa take ba dubu matar annabi nuhu da matar annabi lutu kana ta tata abdaini sa min ibadina salihaini fa khanatahuma matar annabi lutu me sunanta ma eh eh kace me aito a bakin ka muka ji da matar annabi lut kun gano wannan mata ne fa na annabawa kana ta su biyun sun kasance tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma yanzu aka ci su waɗannan annabawa ba su iya karantawa ba ne sun iya karantawa mallaka shirira ba a hannunsu take ba kun gano wannan annabi ibrahim kana ganin fa shine na biyu cikin ulul azumi cikin manzanni kaɗin manzanni shine na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine na farko amma dubi yadda suke da baban shi baban nashi azara wa iz qala ibrahimu li abihi azara atatakhudhu asnaman aliha inni araka wa qamaka fi dhalalin mubin ya iya abin da yake wajibi a kan shi ya abati la ta'budu shaitan ya abati ya abati ya abati baban shi shiru annabi ibrahim yana ganin ai ya riga ya komai ya yi sai da ya kammala sai ce a targabu a rahibun anta an alihatina ya ibrahim la illam hila la arjumannak wa harjunni maliya qala salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya duk da haka sai da ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka yi haƙuri ka ji karantarwa da ime kururuwa shi bai mai da kururuwar ba ina mata mun gano wannan to amma da Allah ta'ala bai kaddari mahaifin annabi Ibrahim zai rasu ba zai musulunta ba shi ke kenan sai nuna kuma annabi Ibrahim bai iya ba to wai akan wannan ne fa su kuma suka dage wai ai san ba mahaifin annabi Ibrahim ne. ka wannan innaka la tahdi man ahbabt Allah shi ke shirya da wanda ya so kun gani shi sa Allah ta'ala ya sa da'awar buɗaɗɗiya wallahu ya dau ila daris salam Allah yana kiran bayan shi gaba ɗayan su zuwa gidan aminci wannan da'awa ce amma wa yahdi man sha'u ila siratul mustaqim amma yana shirya da wanda shi yake so domin ka san eh yana shirya da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici kasan san shiriyar ita wannan khasa ce ba amma ba ce da'awa ce amma gamammiya ce amma shiryarwar ba gamammiya ba ce sai wanda Allah yake so ya ka tabbatar da mu akan shirya a gani to kuma wanda zai nuna maka cewar to fa in abun haka ne kowa sai ita kanshi kowa ya nemi shirya ya nemi Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan shari'a inda aka ce matan annabawa ‘ya'ya na annabawa na annabi Nuh alaihi salatu wassalam ya bunni yarkan ma'ana wala ta kuma alkafirin qala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma amma duk da haka Allah ta'ala ce innaka innahu laysa min ahlik innahu amala ghayra salih ko innahu amalan ghayra salih abin nan ya tambaye Umar dan Khattab cewar wa zai gaje ta faqala sai ya ce faqala lahu Umar rufe Khattab yarithu ahlu diniha masu bai ɗaya addinin ta su su gaje ta sun mata Usman ibn Affan sai ya zo wurin Usman dan Affan a zamanin halifancin sa fasa'alahu an zalik sai dai sake mai wannan tambayar kasan wani yana da tambaya baka bashi amsar da shi yake so ba sai ya kara da garin mai na gaba ɗaya sai ya tambayi malamai ɗari ba ɗaya 99 kowanne yana ce mai bai halatta ba in na ɗarin ya ce a wannan ya halatta sai ya ce duk garin nan shi kaɗai ne malami sai ya ce ai ya tambayi malamai ya tambayi malama ne ya ce halitta saboda munafunci ba zai ce maka ya tambayi malamai ɗari ba ɗaya ba eh ko kuma zai ba tambayar sai dinga lakana maka tambayar amsar a bakinka mutum ne ikaza kaza kaza ba hukuncin shi kaza ba ne eh eh wai yana so kai so yake kai ka sa stamp shi ya bada amsar Allah ya sauke a gani akwai dan maili kaɗan amma mutane sahabbai ba sa tabbata akan wannan saman ma wannan da yake tabi'i ne فقال له عثمان سي عثمان بن عفان يتي اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب كان ganin na manta abinda Umar dan Khattab ya faɗa maka ne ina nan ka tambayi umar dan khattab ko kana jin na manta ne eh eh ko kuma yanzu kana ganin zan bar domin na yana da ma'anar bari kun gano wannan ko ko yanzu kana ganin zan bar abin da umar dan khattab ya faɗa ni kuma ya faɗe shi akan dalili sai in bar shi kuma zan faɗa maka wani to kun ga idan malamai suka riki wannan matsayin cikin kankanin lokaci za ka ga al'umma sun fara samun saiti to wani malamin yakan faɗi saɓanin wancan ne domin shi ya bayyana kawai shi ya zahara ya riga ya san wancan yana da dalili ka fahimta kuma ya gamsu dalili amma zai iya ce akwai dai wata maganar akwai maganganu wasu ma'ana dai zai iya dan shi ma dai hakan ya samu amma sai ga in dai aka irin wannan sai ga kofar rikici ta ɗinki kana ganin kaza kaza kaza kwara ko da ba ba dalili ne mai karfi ba kwara ka samu wancan malamin kai mai bayani ka gamsar da shi da dalilai in ya so shi ya kira wannan din ya gamsar da shi eh kun gano wannan da ke koto amma duk waɗannan suna tabbatuwa ne idan aka cire son zuciya yanzu dai maganganun sabai da tabi'ai da muke karantawa dai yana nuna mana cewar tasiri na addini akwai tasirin addini wurin cin gado wadda sani an malikin an yi bin sa'id an ismail bin abi hakim an na nasaraniyan a ta umar bin abdulaziz halak قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال وحدثني أم مالك yake cewa ubaidullah yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wannan hadisi ruwayar da i daga malik an yahya ibn sa'id daga malamin malik yahya ibn sa'id al-ansari an isma'il daga isma'il bin abi hakim yanzu isma'il malamin waye eh? malamin yahya ibn sa'id ne shi isma'il shi kuma yahya bin sa'id malamin waye eh malamin malik ne to shi ma kuma isma'il din bin abi hakim din yana daga cikin malaman malik sai dai a yau bai ruwaya daga malik din kai tsaye ba ya yi ruwaya ne da wasita ya ce malik bai ruwaya wa harkar shi ku malik bai yi riwaya daga wurin shi kai tsaye ba an gane maganar ma'ana ba malik ne ime darasu ba kenan almajirin malik ne ime darasin eh, a wannan saboda ai shi ismail yana da cikin shiyuk na malik malamin malik to amma yau gashi ya zama malami ne na malamin malik ai da yawa za ku yi karatu a gurin malami kun gane wannan da ke ko sai ka ga wani karatun ya haɗa ku da kai da malamin naka a wurin wani malami kuma haka ne ko baka bane wani ya nuna cikin magabata ana wannan kenan abu ne sahal kawai mai mai saukin gaske balle a ce idan muna karatu muka ga malamin mu kuma to shikenan ba sai diban daji abubuwa suna da sauki sosai da sosai abubuwa suna da sauki sosai da sosai akwai karatun da za ku yi da malamin ka wani lokacin kuma da kai da malamin naka kuma ku haɗu a wurin wani malamin nashi ko wurin malamin naku kun gane wannan da ke ko malamai suna cewa kullum ma kallatar jalihu ala wa za zaka allazi kana nazala a hadisi kullum ana buƙatar hadisin ka zama ali ne ba ya zama nazil ba kuma hadisin ka zama ali shine malaman su zama kaɗan ta ɓangaren isnadi wane yace ce daga wane daga wane daga wane ya lissafa malamai hudu ka lissafa malamai uku akan wannan matsala din to isnadin ka ya fi ƙarfi mun gane wannan da ke abubuwa da insha Allah ta'ala yan uwa suna ta kokari kan haka da annan nasraniyan yace lalle wani banasare a takahu Umar bin Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz ya yanta shi halak sai ya mutu shi wa kenan shi shi shi banasare din da Umar bin Abdul Aziz ya yanta qara Isma'il sai ismail bin abi hakim malamin yahya bin sa'id kenan ko wanda yake ayo ya zama kakan malik kenan wani lokaci kuma ya zama abin nan ya ce shi ismail ya ce fa'amar ni umar bin abdul aziz sai umar bin abdul aziz ya umarce ni an ajala an aj'ala malahu fi baitil mal in sanya dukiyar wannan bawan Allah din a cikin baitul mal kun gane wannan wanda yake tun da shi kaɗai ya mutu ya bari ai kaga yana mun karanta a baya yana ga cikin asbabul miras mutum ya ci gadon wanda ya yanta eh eh wilaya kenan nikahun wa wala'un kaga wannan wala'i kenan wilaya kenan ya ci gadon shi kuma dole ya zamana wanda za a ci gado ya mutu ya bar wanda zai ci gadon shi ko da da kiftawa da bismillah ne ko da da sakon biyu ne ya rasu sannan wannan ya bi to na biyun zai ci gadon na farko a gano wannan da kyau ko duk an samu waɗannan yanzu abin da ya hana umar bin abdulaziz bai ci gadon shi ba shi umar bin abdulaziz musulmi ne shi kuma wannan ba nasare ne kirista ne saboda haka musulmi ba cin gadon kirista hakan nan kuma kirista baya cin gadan musulmi to duk waɗannan maganganu da ake yi kirista baya cin gadan musulmi musulmi baya cin gadan kirista shi kirista ne mahaifin shi musulmi ne kun gano wannan da kyau sai mahaifin ya rasu yanzu ɗan kirista zai ci gado ko zai ci gado ba ba zai ci gado ba nan da nan sai lauyi suka ce maza musulunta je ka musulunta sai musulunta ai ga yadda abin yake bayan ya mutu bayan uban ya mutu an zo magana gado sai uh, bincike sai nan da na aka ji cewar baya cikin masu cin gado ai tun da an uh, ai magana na ta fara zuwa sai aka zuga shi musulunta sai musulunta ko aka ziga shi ko ba dai ko ma dai aka yi dai ko kuma shine ya sha'awar musuluncin sai musulunta <laughs> eh ya ke ciki malu manu eh ba zai ci gado ba saboda me eh eh yanzu ya mutu ya bar ya'ya wasu musulmi wasu kiristoci kawai daga baya ne dai wani ya abin kenan eh <laughs> shi ya sa mai tuhfatul hukam yake cewa alkufur wa rikul irsin mana a wa inu ma ba'adal ma mamatir tafa'a yace ce alkufur kafirci warriku da bauta li'irsin mana'a sun hana cin gado wa inhu ma ba'adal mamatir tafa'a ko da bayan mutuwa ne wannan hukunci na kafirci ya ɗauke mana ya me kenan ya musulunta in dai yana mutuwa shi wancan ya musulunta ba zai ci gado ba haka mai tuhfatul hukam ya faɗa littafin da ya rubuta ya ce wannan wajibi ne alkali su san shi an kuma kuma mu ce wajibi ne su haddace kenan in dai ka samu tufatul hukam ka samu littafi sosai akwai qadaya subhanallahi alazim ya tattauna hukunci hukunci masu tarin yawa a ciki za ku dinga jin yan kwanaki na ana faɗa shi sosai dan ya wasa sosai da sosai akan wannan mun gano wannan ko da bayan mutuwa mana bayan wanda bayan uba ya rasu ko da awa ɗaya ne awa biyu sai wannan kirista ya maza ya musulunta shikenan eh to in kuma mata ce fa shi musulmi ne ya karanta ayar al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba uhilla lakum wa ta'amukum uhilla lahum wal musanatu min al-mu'minati wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuna ujurahunna musin hadda zuwa karshe yana yana musulmi ne shi yana auren kirista kuma san aure yana daga cikin abubuwan da ke sawa a ci gadon juna aha eh yawwa to kun ga magana da na faɗa da su yanzu an samu dalilin da ke cin gado shine ne asbab sannan kuma an samu mawane abubuwan da ke hana cin gado so daga waɗannan abubuwan da aka ambata sawawun alƙaraba ne kusanci ne ko wilaya ne ko azaujiya ne ba su ne a asbabul miras ɗin ba imam malik ibn anas da imam shafi suka ce duk kafirci ya doke su inda mutum yana da wannan ba zai ci gadon su ba da rasul mai ce la yarithul muslimu al kafir musulmi baya cin gadan kafiri to wanda iri dafa eh mm. misali ya yi mana mutum ne na da 'ya'ya uku ka fahimta ko da shi da su duk musulmai ne sai ɗaya bayan wasu lokuta sai iri da Allah ya kiyaye ya bar addinin musulunci a'a a'a a'a ai ga yanzu wannan hukuncin ridda ne akan shi shi kuma wancan da wancan kuma dama asali kafiri ne kisa suke da abuwa haka ina fatan muna ganewa to wannan ya yi ridda sai baban shi ya rasu tun kafin ma'ana ya yi riddin tun kafin baban na shi ya rasu sai baban nashi ya rasu ko dan nashi ya rasu eh mana idan uba ne kenan irida ko kuma ko a cikin sirri da kowa yana cin gadon kowa yanzu wanda irida za a ci gadon shi ko kuma zai ci gado eh ba za a ci ba kisa ya ce wa mithlu zaka al-hukm lil murtad haka wannan hukuncin yake ga wanda irida hukuncin kafirci haka yake ga wanda irida shi ma wanda iri dabba zai ci gado ba ba za a ci gadon shi ba Allah ya kiyaye gogon naku Abu Hanifa ita za mu kallaci dukiyar wacce isa mu kafin ya ridda da wacce mu bayan ya ridda Eh.

kai kuma za <laughs> ai ba gidanka ba ne ai zai iya baka haya <laughs> eh tun da lamazin koren ne ba so eh zai iya baka haya nam ya halatta in ce ya baka kyauta ya halatta in ce taimako zuwa lokaci kaza ya halatta in ce kaza ya halatta da sunan gado babu dame duk dajin da ke yawan duk dajin zuzzukan nan ba za ka je ka samu wani ka girbe ka zauna ba ƙarar rahimahu wallahu azza wa jalla wa haddathani an malikin an thiqati indahu annahu sami'a sa'id bin musayyib yaqul aba umar bin khattab an yurasa ahadan min al-a'ajim illa ahadan wulida fil arab ya ce haddasani am haddasani amal an thiqati indahu daga sika a wurin sa mun samu wani mai kamar wannan zamu magana lokaci ya ja annahu sami'a sa'id bin musayyab ya ji sa'id bin musayyab ya kula yana cewa aba umar bin khattab umar dan khattab ki an yurasa ahadan ya ce da wani mutum gado min al'ajim daga cikin waɗanda suke bakaƙen mutane ko waɗanda ba larabawa ba shine al'ajim jam'i ne na ajam ajamiyun wa arabi shin ba ajami ne ai a ajamiyun yanzu za a ce abin nan a ajamiyun za a ce wanda ike koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ajami ne wa arabi shi kuma qur'anin balarabe zai iya yiwa domin sun ce inna ma yu'allimuhu bashar lisan lisanu ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin sun ce annabi sallallahu wani mutum ne yake koyar da shi qur'ani kun fahimci wannan da kyau ko to ai wancan mutumin da suke faɗa ba balarabe ba ne shi kuma wannan ƙur'anin fa to ai kaga an samu tufka da warwara lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ana wanda ba balarabe ba dai ana kiran shi ba ajami kun gano wannan da kyau ko umar dan khattab yaki ba ajami ya ci gadon balarabe ko balarabe ya ci gadon ba ajami a a yawwa illa ahadan wuli da fil arab sai dai mutumin da aka haife cikin larabawa ma'ana ba ba zai taso ya zo ya ce ai wani baban shi bane ta yana ake kama eh ba ga shi yasa wasu kuka sa musu shakku ba <laughs> kun gano wannan jego ahli sunna ne kawai suke dan suke dan rage tension din mutane ga wannan mutumin bakikirin ne kuma ya zai ce wai jika annabi ne ahalu sunna ne suke ce a'a ba wani abin nan la'alla tsatson tsatson tsatson tsatson wata kila ya dan ya dan abin nan amma gaga a ran salam dai balarabe ne fitik gaba da baya balarabe ne shi kuma wani gara ganin shi da bakin tukunya wallahi alam to amma kuma ai gaga sai a hankali kun gane wannan da ke ku ahalu sunna ne ko suke cewa wannan ba ba zai zama illa dalili ne da za a ce wani ba ahlu baiti bane gano wanda da ke ku ahlus sunna su suke bada mafaka to shi ne a wannan lokaci Umar dan Khattab bai da a ce kawai ba ajami ya zo ya shiga dan balarabe haka kawai sai dai wanda aka haife cikin larabawa ma'ana ka je kayo aure in ba in aka saki wannan haka kawai kuna zaune a nan sai wani ya bugo ya taso daga England ya taso ya zo nan Najeriya ya ce lokacin da mai rasuwa yake karatu a England ya ori maman shi sun haihu a can kun gano wannan da ke ko wannan magana ta Umar dan Khattab dole a sa ta a kallace ta sosai da sosai ku gan shi ya zo balarabe abin nan bature kuma ga ɗanku da ya rasu ba na jariyanci ɗan Najeriya ne ba kikirin ne kuma yace ya zo cin gadin baban shi saboda a lokacin da baban shi ya je aikin gwamnati a embassy na Najeriya ko kuma da ya je karatu ko kuma da ya je gantali ta yi marisa ta kafa sau ya auri maman shi sun haihu shi ma kuma musulmi ne ya bi addinin baban shi ya za ku yi ba magana Umar dan Khattab قال مالك رحمه الله عز وجل وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا وسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولا ولا رحم ولا يحجب أحد عن ميراثه قال مالك رحمه الله عز وجل وكذلك كل من لا يرث إن لم يكن دونه وارث فإن قال مالك رحمه الله عز وجل وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن قال مالك رحمه الله عز وجل وإن جاءت مرأة حامل إذا ما تتزور جونا كوي أنغنت جونا من أرض العدو daga ƙasar da yake abokan gaba ne tsakaninmu da su yaƙi ne kawai buɗe wuta ne kawai sai ga wata mace ta zo musulma ce ta zo da ciki daga can kaga zai iya nuyuwa sun mata fyaɗe kenan ko dai makamantan haka fawada'atu fi ardil arab sai ta haifar shi a kasar da ke ta larabawa ma'ana a ƙasar musulmi fa huwa waladuha to wannan ɗan ɗanta ne ya in matat zai ci gadanta in ta rasu ita wa kenan ita uwa wata rifuhu in mat za ta ci gadan shi in ya rasu mira su hafi kitabillah ta a cikin littafin Allah ya ta yake ko kuma a asudus idan ta haifi wasu tare da shi biyu abin da isama to haga za ta ci sudus kenan kun gane ko in kuma shi ne shi kadai ta mutu ta bari to zai ci dukiya duka kenan قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر ده أكي إجماع شيء أنا غير مدينة والسنة التي لا اختلاف فيها abin da yake sunna ne babu sabani akai wallazi adaraktu alaihi ahlul ilmi bi baladina abin da na samu malamai a garinmu mu akai nan gari abubuwa kenan al'amru mustamu alaihi indana a sunna allati la lafa fiha wallazi adaraktu alaihi ahlul ilmi bi baladina yace annahu la yarisu al-muslimu kafira musulmi baya cin gadon kafiri bi karabatin na wani kusanci wala wila ko wani abin nan yantawa wala rahim ko wani abin nan da yake da suna kusanci na dangantaka wala ya hajjubu ahadan su yi kuma wannan mutumi baya kange kowa saura haka yanzu haka tambaya aka ce mata rajulun an ibinin masihi wa bani ahin muslim ya zaka raba gadan musulmi ne mata rajulun muslim an yi binin masihi wa wabin akhin muslim ibn akhin ne zai ci gado kawo san ko akhun baya cin gado tare da wa da ɗa to amma yau ibn akhin ne zai ci gado domin wannan ɗan ba zai hana kowa cin gado ba da shi da babu ɗaya ne قال مالك رحمه الله عز وجل waka zalika kullu man la yaris haka duk mutumin da baya cin gado idza lam yakun dunahu warithun idan babu wani mai cin gado in ba shi ba ko kasa da shi fa innahu la yahjubu ahadin an mirathihi shi fa wannan baya kange kowa ga cin gado shi wannan mutumin da ba zai ci gado ba ma'ana yanzu mun fara magana kan mawanul irsi a yau mun karanta ikhtilaful din sabanin addini yana daga cikin abubuwan da ke hana cin gado to wannan mutumin da aka yi na addini da shi da shi da rashin shi duk ɗaya ne baya hana wani cin wannan gado ɗin kuma bai kamar yadda muka bada misali yanzu yanzu nan Allah ta'ala shi kiyaye Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawaffana musliman wa alhikna bisalihin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik na'am Assalamu alaikum.